بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai tarin albarka safiya ta goma sha tara ga watan safar a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da takwas kuma daidai da goma sha tara ga watan goma sha ɗaya a shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya da izinin Allah maɗaukakin sarki a wannan safiya za mu tashi a darasi na tamanin da ɗaya a karatun wannan littafi mai albarka littafin muwatta na imamu malik ibn anas a inda muke cikin kundi na tara kitabu ƙasar salati fi safar kuma muka karanta babi na uku wanda ke nuna yau za mu tashi a babi na hudu kenan a cikin wannan kitab kitabu ƙasar salati fi safar kitab da yake magana kan abin da ya shafi ƙasaru a halin tafiya babi na uku ya yi magana ne akan tsawon tafiyar da za a iya yi mata kasuru tsawon tafiyar da za a iya yi mata kasuru a darasin da ya gabata muka ce malamai sun yi maganganu akan abin da ya shafi tsawon tafiyar da za a yi mata kasuru kuna ji da kyau wasu suka ce tana da tsawo ƙayyadajje wasu kuma suka ce abin da ake mutane suka ɗauka tafiya a al'adarsu shine tafiya abinda ba su ɗauka al'adance ba cewar an wanda za a yi sallama a gida a ce ina wani in dai har iyalai za su iya cewa ya yi tafiya to sunan wannan tafiya in ko za su ce a'a ya je unguwa ne to sunan wannan ba tafiya ba ma'ana sun iya cewa ya yi tafiya to za a yi kasuru in ko cewa suka ya je unguwa to ba za a yi kasuru ba sai zama na an fawwala al'amarin zuwa ga al'adar mutane wannan ji da kyau ko waɗannan kuma suka ce a'a tafiya tana da kaso tana da tsawo da za a yi mata wannan tsawon kuwa shine kilomita kaza ko mil kaza ko burdi kaza ko farsakh kaza ina fata mun fahimci magana ta da kyau na ce mana a imatul mazahib arba malaman mazhabobi hudu duk sun tafi akan cewar tafiya tana da abin nan lokaci tsawo da za ake auna ta da shi kafin a fara yin kasuru malikiya da shafi'iya da hanabila suka ce wannan tsawo kuma shine burudi hudu shine tafiyar kwana guda abu hanifa ya ce tafiyar kwana uku ita ce kuma fatawar abdullahi ibn mas'udin tafiyar kwana uku kaga ta zama tafiyar kwana uku burji goma sha biyu kenan sai ta kai burji goma sha biyu haka idan muka ce burji hudu shine kilomita a wancan karatun da ce mana 74.86.4 ko ba ka ɗugu hudu abinda yake yake ƙasa bai kai kilomita ta ba wasu kuma suka ce burji hudun yana tashi ne daga lissafi ya ta an kalla daga wani kilomita na larabawa kowanne ba na larabawa ba su suke lissafa kilomita zai iya zama kilomita saba'in da wani abu kilomita saba'in da biyar misali kilomita tamanin shine buriti hudu kaga idan an dauke shi kilomita saba'in misali to haka saba'in so uku zai ba mu ɗari biyu da goma kenan a mazhaban hanafiya ruwaya ce kuma ta abdullahi bin mas'udin tafiyar kwana uku ake makaso kenan sai ta kai kilomita ɗari biyu da goma kafin a fara kasuru kuna ji da ke ko a ruwayar sauran malamai malikiya da shafi'iya da hanabila burdi hudu ma'ana tafiyar kwana guda sawa'un tafiyar kwana guda tafiyar awa ashirin da hudu ce kuna je da ke ko daya ko ku a'a tafiyar yini biyu ce ya tafi yau asabar tun daga hudowar rana har faduwar rana inda rana ta faɗi sai ya tsaya gobe ma sai ya sake tafiya bayan hudowar rana inda rana ta faɗi nan ya tsaya kaga ya tafiyar wuni biyu ko ku a tafiyar dare biyu ne ya fara daga eh, faduwar rana zuwa hudowar rana ɗaya kenan da rana ta hudu sai ya tsaya bai sake tafiya ba kuma sai da rana ta faɗi da rana ta hudu sai ya tsaya haka tafiyar dare biyu kenan ko ku a'a tafiyar wuni guda wa kwana guda tun daga rana ta tun daga lokacin da alfijir ya keto ya ci gaba da tafiya har sai da alfijir ya sake ketowa duk dai wannan shi ake nufi awa ashirin 24 to idan tafiya tsawonta ya kai haka to za a yi mata kasuru wannan kuma ita ce fatawar abdullahi ibn abbasin da muka karanta da ku ita ce kuma fatawar abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar ya yi tafiya buridi daya bai yi kasuru ba ya yi tafiya zuwa buridi hudu ya yi kasuru wana ji da ke ko an tambayi abdullahi ibn abbas zuwa wuri kaza za a yi kasuru ya ce a'a da dai zuwa ta'if ne daga makka ko kuma zuwa jidda ko zuwa usfan za a yi kasuru ina fata mun fahimci wannan magana sannan kuma abin da zai nuna cewar tafiya tana da sai ta kai wani ma'auni da za a yi sai ta kai wani ma'auni kafa ya mata kasuru bayan wannan dalilan da muka abbata akwai kuma shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama mun yi magana a wancan darasin yayi tafiya zuwa Uhudu bai kasuru ba wana ji da ke ko ya yi zuwa handak razotar ahzab ya gwalolo bai yi ƙasaru ba nau kenan biyu ya je banu ƙuraiza bai yi ƙasaru ba da ya ce la yusalli na haɗu kuma asara illa fi banu ƙuraiza Banu ƙuraiza kuma ta kai mul hudu daga garin madina wana ji da kyau ina nufin garin madina nan lokaci mul hudu kuma zai tasa ma kilomita nawa ya fi ya fi kusan wani lokaci aka ce kilomita ɗaya shine kilomita biyu shine mil ɗaya ga zan mil takwas kenan to akwai tafiye-tafiye da annabi Salam i bai kasar ba wanda ke nuna cewar ashe akwai tafiye-tafiye da tafiya ta kai kaza kafin a mata kasaro amma an bata kai kaza ba ba za a yi mata kasaro ba lura da cewar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk tafiyoyin da yake kasaro ake yi yana ga cikin abu dalilan da yasa waɗanda suka ce kasar wajibi ce suka ce ba taɓa roto a nasalam ya yi ya yi raka a hudu ba kasar aka yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shine takaitaccen tsokaci akan abin da ya shafi tafiya da za a yi mata kasar muka ce abin da dalilai suka fi ya fi karfin dalili a ciki wallahu a'lam shine tafiyar da ta kai kilomi abin nan burji hudu za a mata kasuru in ba ta kai burji hudu ba ba za a mata kasuru ba wana ji da ke ko in ba ta kai burji hudu ba ba za a mata kasuru ba lura da cewar annabi sallallahu ta'ala wasallam yayi tafiye tafiye wajen madina da ba su kai burji hudu ba bai musu kasuru ba sahabban shi sun yi tafiye tafiye da bai kai burji hudu ba ba su yi kasuru ba an tambaye su akan waɗansu tafiye tafiye zuwa wuri kaza zuwa wuri kaza abdullahi sahabbai suka ce a'a amma inda wuri kaza ne za a yi amma wuri kaza ba za a yi ba sai ke nuna tafiyar tana da ma'auni kuna ji da kyau kuma wannan ma'auni ne ta hadidi ne shari'i ta hadidi ne shari'i abu ne da yake shari'a ta ta gindaya shi za ga taku daya taku ɗaya sai baka ban al'ajibi taku ɗaya sai sa kana cikin masallaci taku ɗaya kuma yasa kana wajen masallaci kuna ji da kyau ko taku daya kana cikin harami taku daya kana wajen harami saboda duk abin da aka ci shari'a ta kayyade shi mutum ya bi a hankali in ya cika wannan in bai cika wannan ba ya haƙura shi ne da fata Allah ta'ala ya amfana da mu to yanzu mun manya-manyan abubuwan da ake tattaunawa a kasuru manya-manyan abubuwan da ake tattaunawa a kasuru a nan shi yamma guda biyu ne wuri na farko tsawon tafiyar da za a mata kasuru eh? wuri na bifa abu na bifa yawan kwanakin da zai kasuru su ne manya-manya abubuwa da ake tattaunawa a kasar mu inda yana bagana kasuru ɗalibai da jama'a sun bi mai da hankali ga wannan amma cewar mai kasuru zai bi mai mara kasuru ko mara ba a cika tattaunawa ba amma dai tsawon tafiya mil nawa ne ko kilomita nawa ne za a yi mai kasuru ɗaya da kuma in an yi kwana nawa ne za a yi kasuru an fi mai da hankali akan waɗannan abubuwa haka ne imam malik ibn anas yake cewa babu salatul musafiri malam yujmi muksa babu salatul musafiri babin da zai mana bayani kan sallar matafiyi malam yujmi muksa muddin matafiyi bai daura niyyar kwana nawa zai yi ba muddin bai yanke kwana nawa zai yi ba to ya sallar shi za yi wana ji ya yi tafiya da zammar gobe zai dawo in ta mai nisa jibi sai shi ta kai mai sati biyu ya sallahi zai yi kun tun asali ya yanke cewar ga cikakkun adadin kwanakin da zai yi kwana ɗi yanke zuwa biyu to tafiya ce yi mutum ya yi da bai yanke adadin kwanakin da zai yi ba ya tafi ya sallahi za ta kasance kaga daga wannan sai kuma mutumin da yanki adadin kwanakin da zai shi kuma ya sallashi za ta kasance wannan zai taimaka maka sosai wurin fahimtar dukkan hadisai da aka roito akan tafiye-tafiyen manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam akan kasaro da wanda i kasaro da wanda bai kasaro ba da yayi kwana 18 yayi kwana 19 ya yi kwana goma yana kasar da kuma kaza kasar da in ka fahimci wannan zai yanke maka shauƙi zai yanke maka tafiya mai nisan gaske ka gane tafiyar da yake tun asali an yanke kwana kaza za a yi da kuma tafiyar da yake tun asali ba a yanke kwana kaza za a yi ba kuna jina da ke ko قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكفى وإن حبسني ذلك سنتي عشرة ليلة قال عبيد الله بن يحيى الليثي مسند الأندلس yake cewa haddasani yahya yahya ibn yahya al ya karanta da ni wannan kenan da mu da muke karanta muna karanta tariqar ubaidullah ibn yahya al ba ta Muhammad ibn Wadah ba kamar da muka sha maimaitawa cewar a gaban Yahya ibn Yahya al dibin dibatan mutane ne suka karatun Muwatta amma waɗanda yake karatun su yafi shahara shine Ubaidullah ibn Yahya al wanda ya rasu shekara ta 278 aga akwai Muhammad ibn Wadah da sauransu yace daga malamin sa shine Yahya ibn Yahya al yahaya Yahya ibn Yahya al-Masmudi Eh, mutumin kasar andalus ne in an ce andalus ita ce spain a yau kuma yanki ne mai girman gaske wanda yake ya fitar da malaman musulunci mai tarin yawa malaman musulunci masu tarin yawa sun fita daga wannan yankin andalus kurtaba eh, abin nan da sauransu ya rasu shekara ta hudu shi yahya ibn yahaya al-laisi akwai Yahaya ibn Yahaya al Laisi, akwai Yahaya ibn Yahaya an-nisaburi duk gaba ɗayan su duk su sun yi ruwayar mawafa a wurin yahya a wurin malik ibn anas an malik daga malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijra in an ce darul hijra shine birnin madina duk da cewar haba an yi hijira zuwa habasha ba so ɗaya ba ba so biyu ba kun gane ko amma an ka lura wannan hijirar da aka yi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ne ya zaɓa masu habansa wannan suka je wannan wuri shi kuma Allah ta'ala ya zaɓa mashi wannan birnin Madina shi da nan sallallahu ya yi tsammanin koya mama zuwa wurin Tihama ya yi tsammanin nan ne zai yi hijira sai Allah ta'ala ya zaɓa mashi birnin Madina sai ta zama darul hita birnin Madina ta zama abin nan gari ƙasa da aka hijira aka koma annabi sallallahu ya hijira zuwa madina ya je ya same suna fama da cutar malaria da cututtuka iri daban-daban sai addu'a sai Allah ta'ala ya kwashe cutar ya mai da ita can wurin juhufa abdullahi ibn umar yake cewa wanda tiji ya ga wata halitta cikin dare ta tashi fur a hankali tana tafiya ta fita daga garin madina da ya bai anan sama labari sai ce ai cuta ce cuta ce ta fita daga madina cuta ce ta fita daga madina darar hijira birnin madina kenan inda aka hijira kenan to an ce imamu darar hijira limamin birnin madina malik ibn anas imamu la'imma imamu darar hijira wanda ya rasu shekara ta 179 an ibn shihabin daga malamin sahihin ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri an salim bin abdullah daga salim dan abdullahi salim dan abdullah wanda ya rasu shekara ta shida. anna abdullahi bin umar lalle babansa abdullahi dan umar kaga salim dan abdullah abdullahi dan umar umar dan khattab yace lalle abdullahi dan umar baban shi kenan wanda ya rasu shekara ta 73 bayan hijira kaga shekara 63 kenan bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu tsawon shekara 63 bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga kusa an yi tsawon rayuwa ko an tsauraya sun ga abubuwa daban-daban abdullahi bin umar ya ga abubuwa daban-daban kana ya kuli ya kasance yana cewa shi abdullahi bin umar usalli zan dinga yin sallah salatar musafiri sallah ta matafi zan dinga yin sallar matafi in ji abdullahi bin umar malam ujmi muksa muddin ban yanke tsawon kwanaki nawa zan yi ba muddin ban yanke tsawon kwanaki nawa zan yi ba so zan dinga yin sallar matafi ita ce sallah raka'a biyu a sallolin azhar da la'asar da nisha wa in habasani zalika ko da ko wannan abin da ya tsare ni na dinga yin salloli raka'a biyu zai dauki isnatay asharata laila tsawon dare goma sha biyu zai dauki kwana goma sha biyu mun duk ban yanke ba ina kokwantar zan tafi gobe yau da yamma gobe da safe yau da yamma gobe da safe so zan dinga yin sallah raka'a biyu ko da ko zai kai ni kwana goma sha biyu wana ji da kyau me yasa ba zai cika ba saboda bai yanke kwanakin da zai yi ba ku lura da kyau idan muna magana kasuru akwai abubuwan da ya kamata kullum hankalin mu ya dinga tafiya a kai. mun yi magana kan nisan da za a yi wa kasuru ko shine buridi hudu kilomita saba'in da wani abu abin da ya sama amma ba za ka fara kasurun ba sai gidajen mutanen garin gaba ɗaya ka ba shi baya don shine a lokacin ka fara abdarbu wa akharuna yadribuna fil ardi wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taƙa min as-salah amma ko da ka dauko jaka kuna jina da ce ko ka je gareji mota ba za ka fara ƙasar ba ba za ka fara kasar ba amma da zaran kun fita wajen gari sai za ku yi sallah kenan sai ka fara kasar da daman tafiyar da kai ba wai iya wannan gidan mai din da kuka tsaya ko iya wannan masallacin tun asalin tafiyar shi ka nufa ba kun gane ko a ka nufi tafiya ne mai nisan gaske yanzu ka fara tafiyar sai ka fara kasaru mun yi wannan magana a darasin da ya gabata hisa anan salama ya fara kasaru a zulhulaifa sahabbai suka fara kasuru a fulhulaifa ba wai asali tun daga gida da suka fito sun fito da niyyar zuwa muzdalifa ne a zulhulaifa eh, ne a'a tafiyar su ce zuwa makka da madina sai suka fara domin zulhulaifa wajen madina yake ina fatan kun gane wannan da kyau to sai ya zama yanzu zunzurutun tafiyar da za ka yi zunzurutun tafiyar za ta ɗauke ka kwana goma kafin ka kai inda za ka kai eh yanzu me za ka yi a wannan ai ba magana kasuru ce ba wani malami da ce za ka cika kun gane ko zunzurutun tafiyar da za ka yi zunzurutunta za ta ɗauke kwana goma wannan wato mu gode ma Allah subhanahu wata'ala sai ka fara tafiya ne za ka gane akwai wanda muka hau jirgi tare da shi ya ce ƙasarsu ba a samun jirgin sai da ya shigo Najeriya kullum da ke ko sai da ya shigo Najeriya sannan ya hau jirgin da zai tafi to yanzu ka kaddari daga ƙasarsu zuwa nan Najeriya kwana nawa eh ka kaddara cikin makwabta in ya biyo mota kwana biyu za ka ba shi ko kwana uku ka ce kwana biyu kun lura da ke ko yanzu wataƙila bai san bukin ɗin jirgin ba kai dan kana menene zuwa abuja ko zuwa kano za ka ga tafiya nawa za ka yi in kana wata nesa da ai ga da wuri ka taso wataƙila kafin shaidul ɗin su ya zo kuma yi kwana ɗaya ya samu kwana nawa kafin ya fara tafiyar kuma kun gane magana ta da ke ko mun yi karatu da wasu za ka ga sana ce ai su bukin ɗinsu su sun fara tafiya sukan yi kwana kaza a hanyar kafin su kai su. kuma alhamdulillah rabbil alamin najeriya tana daga cikin inda daidai gwargwado ba ka samu doguwar tafiya ba za ka samu jirage transit din za ka yi kaɗan za ka yi lura da a ce wani sai ya shigo nan kafin ya hau jirgi kuma ya kama tafiya ka kaddar wannan abin nan da. kun lura da kyau ko wani lokacin kuma za ku iya zuwa a ce to ƙasar da za ku ji jirgin ta ya tashi kuma jirgi baya zuwa sai bayan kwana uku uku yanzu na an yi kwana uku kafa hau an yi tafiya an yi kwana ɗaya yanzu an je kun yi transit an yada zango kafin jirgin ku na gaba ya tashi ba nan inda kuka tsaya fa nan ko din nan ƙasar da kuka tsaya kawai kun tsaya ne juye za a yi juyon ku za ku hau wani jirgin amma za ku kwana uku ai al-safar yab'atu min al-azab ai tafiya da ganta wani yanki ne na azaba abinci kaga duk ire-iren waɗannan kwanakin su kwanakin da kai tana halin tafiya a kansu kafin ka kai inda za ka je bayan ka baro inda kake to dama waɗannan kwanakin tafiya ne ƙasar ake yi yanzu ana maganar ka je inda ka je ɗin kullum da ke ko ka je inda ka je ɗin amma baka yanki adadin kwanaki nawa za ka yi ba kana tsammanin kai An anya idan ka ji in ma abin ya yi nisa ne ya kai ka jibi amma gobe ka riga ka gama yankewa zai gashi ya kai ka sati biyu to duk kasar da ka ci gaba da yi ƙala wa in ta zalika ashirar ta laila ko da hakan ya tsare ni tsawon kwana goma sha biyu tunda ban yanke cewar kwanaki kaza zan yi ba قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة عشرة ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فليصليها بصلاتي قال وحدثني عن مالك إمام مالك ابن أنس يا كرنت الدني النافع دغ نافع مولى بن عمر وندير السيكرة تدليل شابكوي أن ابن عمر للي عبد الله بن عمر أقام بمكة يا صيا مكة كل أقام بمكة ya tsaya a maka ashara layalin darare goma ya ƙasuru salata yana yin ƙasarun sallah ne illa an yi salliha ma al'imam sai dai kawai in ya sallace ta tare da liman in ya salla a bayan liman fali salliha bi salatihi sai ya sallace da sallar liman in ya yi salla a bayan liman sai ya cika raka hudu amma in shi kaɗai ya yi raka abu yake yi kwana ji da kyau a kama bi makka ya tsaya a maka tsawon kwanaki kwanaki nawa goma yana asur haka ruwayar anas ibn malik take cewar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tsaya a makka kwana goma yana kasar kuna ji da kyau ko sai imam ahmad ibn hanbal a cikin almuguni yake cewa mu tsaya mu kallaci hadisi sosai a tsaya mai karatun tanatsu kun ga yadda imam ahmad ne ya faɗa Allahu akbar haka abu Abdul sun Abba da ya faɗa mana Tirmidhi tare da shi dan haka ce kwana goma a Makka sai ka dauka kwana goma a jere Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo Makka da asbahin kwana hudu hudu ga watan Zulhijja asbahin hudu ga Zulhijja kaga hudu biyar shida bakwai an samu kwana na kwana hudu ran na takwas sai ya kama hanyar mina ran na tara arafa no kenan shida ran na goma muzalifa an samu kwana no kenan bakwai kenan sai kuma kwanaki biyun mina tara kenan ko ko kwana biyu ko kwana uku na mina sai hajjatul sai tawaful wada sai dawa gida ka kwana goma kenan kaga an ce kwana goma amma a wuri ɗaya ba wuri ɗaya ba ku lura da ke kwana goma ka karanta amma ba a wuri ɗaya ba yawwa saboda haka yanzu za ka iya ce da mu ka yi tafiya kana da tafiya zuwa katsina kuma ko ka yi tafiya zuwa katsina ku lura da ke ko ka yi tafiya zuwa katsina kwana satin ka biyu duk ƙasar kake yi kun da ke ko sai wanda bai fahimta ba ya ɗauka cewar a waɗannan kwanaki sati biyu duk ƙasar duk kana cikin garin ka tsanani. alhalin kana da yan uwa amani ka kai masa ziyara ka kai ziyara daura ka kai ziyara funtuwa ka ji ka kaɓo resort ɗinka a zamfara state ka fahimci ka yi wasu tafiye-tafiye da da wuya ne ma a ce a waɗannan kwanaki goma sha hudun ka yi kwana uku a wuri guda amma da yake mummuna mina kana ba mu labarin tsawon tafiyan ne da ba mu tambaye ka tafsir ɗinta bayanin ta dalla dalla ba kwana sati biyu ka ɗauka kana kasaro kuma duk malamai sun yi da kasaron ta yi amma a wuri ɗaya kake to haka yanzu akwai buƙatar neman wannan bayanin ina fata mun fahimci magana ta kenan yanzu zaka iya barin nan garin mina ka yi tafiya ta kwana arba'in duk kana mata kasaro eh mana domin ka yi tafiya daga nan ka bar mina kun tsaye a suleja kun yi kwana biyu sai kuka wuce abuja kuka yi kwana kaza kuka wuce kaza sai ka tafiye-tafiyen da kai gaba ɗaya su in ka haɗa su ta kai kwana arba'in amma kuma watakila ma wani towa kuka je daga ofis ko daga kaza ko daga kaza kun lura da ke ko ko shugaban ƙasa ya tura ku abin nan gabashin Najeriya ku je ku wani asamin, jihohi nawa ne a gabashin Najeriya jihohi shida za ku je ku wani asamin ya eh, ɗauke ku kwanaki daga barin ku Abuja ko daga barin ku Mina sai zama a duk waɗannan kwanaki ƙasar kuke yi amma kun tashi bayani tafiya ta ɗauke ku kwana arba'in ko kwana hamsin amma ƙasar kuke yi saboda ba ku zauna wuri ɗaya ba ba ku yi kaza ba ko a suke ɗaya kun je wurare daban-daban wataƙila alaƙa ku da babban birni ma kwana ne ina fatan mu gane ire-iren waɗannan abubuwa ɗin hisa yake cewa idan wani abu eh, abdullahi bin umar ya tsaya a birnin makka tsawon kwanaki goma yana kasar sala kaga irin yadda an salama yi kenan ma'ana ba wai yana cikin garin makka ya fita tun da ya je aiki hajji ne ya je wuri kaza ya wuri a haka aka hada su zuwa suka cika kwana goma قال رحمه الله باب صلاة الإمام إذا أجمع مكفى Babu sallar da liman zai yana halin tafiya in ya yanki adadin kwanakin da zai yi in mutum ya yanki adadin kwanaki da zai yi to ya zai yi kasar yaushe zai yanke kasar ko ko a'a ba ta da yankewa qala haddathani yahya an malikin an ata'il khurasani annahu sami'a sa'id ibn musayyab yaqul man ajma'a iqamata arba'a layalin wa huwa musafirun atamma salat qala maliku rahimahullah wa zalika ahabu ma sami'tu ilay qal babu salatil imam Babu sallar da liman zai yi idza ajma'a muksa in ya yanke adadin kwanakin da zai yi tun anan da kai sallama da mu zaka tafi NYC kai sallama da mu ne akan sai kun kammala za ku dawo kun gane ko sai an kammala shekara guda za ka dawo ɗaya kenan a yanzu ka yanke me za ka yi ya yanke cewar sai an gama sai sun yi passing out na two weeks ko three weeks da ake yi zai dawo kullum da kyau ko haka ya tafi ya yanke ko bai yanke ba shi kuma wannan ya tafi akan cewar zai je registration ne yau zai tafi gobe zai registration in har ya kammala gobe to dai ma zai bugu shi kuma fa bai yanke ba kun lura da kyau duk gaba ɗaya sun tafi nyc shi wannan ya yanke cewar sai ya kammala zai dawo kaga shekara guda kenan shi wannan ya yanke sai an kammala sati biyu dan sati biyu ko sati uku bai san kowanne ba ne misali amma dai kowannensu yana gaban sati ɗaya ko yana gaban kwana hudu haga tabbata dai zai yi kwana hudu sawa'un sati biyu aka yanke sawa'un sati uku aka yanke kowane su da yana gaban kwana hudu shi kuma ya yanke cewa sai sun yi passing out zai dawo shi ko wannan cewa inda ya yi jafe restoration da shi inda ya yi restoration zuwa gobe ya kammala komai to inda ya samu mota ko bayan magarba ne zai bugu kun ga akwai bambancin niyya قال حدثني يحيى عن مالك عن عن عطاء الخراساني دغ عطاء متمن خراسان an aka ce khurasan wani babban yanki ne a yankin asiya khurasan abin nan khawarizm kwana jena da ke ko babban yanki ne sosai ya fitar da malamai yanzu yankin yana yankunan guda biyu suna wani yanki a iran wasu yanki afghanistan wasu yankunan yankin asiya a garbu asiya kenan ko wannan mutumin babban malami ne sosai malamin qur'ani ne sosai da sosai shi ata al-khurasani ai kun ga ba ata bin yasar bane yasa da yace sai ce bai ce an ata ba dan da ya ce an ata zaka dauka ata bin yasar da muke ta karantawa a baya sai ce an ata il-khurasani daga ata mutumin khurasan kun gane ya rasu shekara ta ɗari da talatin da biyar shi ko ta bin yasar shekara ɗari da hudu kaga akwai bambanci ta bin yasar ɗari da hudu shi kuma wannan ɗari da talatin da biyar annahu shi wannan ɗin ata'ul khurasani sami'a sa'id ibn musayyib qal ya ji sa'id ibn musayyib yana cewa man ajma iqamata arba'a layali. duk wanda yanki cewar zai zauna zai ya yanke zama na kwana hudu zai ji zai kwana hudu ya dawo wa huwa musafirin lokacin yana tafiya halin tafiya a tamma salatu zai cika sallah kwana hudu zai cika sallah kwana ɗaya biyu uku ba zai cika sallah ba amma inda ya yanke kwana hudu zuwa sama to zai cika sallah kun lura da ke ko zai kuma fara cika sallah ne tun yau da ya je ba wasu sai kwana hudun sun cika sannan ya fara ya sallah ba ya fara cika sallah ba tun da dama asali ya yanke cewar in ya je sai ya kwana hudu zai dawo kwana jana da kyau ko to da ya je yau yau zai fara cika sallah har kwana hudu su cika ya dawo amma inda da ya tafi ya yanke kwana ɗaya zai yi ko kwana biyu zai yi ko kwana uku zai yi to wannan zai ci gaba da ƙasar ne kun fahimce ni da kyau amma tun da har ya yanke tabbas in ya je kwana hudu zai yi to zai ci gaba da kasar ne tun daga yau da ije ba sai kwana hudun sun cika ko kuma ya yanke zai yi kwana biyar ko ya yanke zai yi sati biyu to ba wai zai gama sallar kasar ne a kwana hudu sannan ran biyar ya ci gaba da cika sallah ba a'a to kun bayyance ni da kyau to maimaita yawwa idan mutum yana tafiya ya yanke zai yi kwana hudu a tafiyar ɗaya kenan to tun daga yau da ije garin zai fara cika sallar shi yana shiga garin kasar ta yanki kawai kullum ba wai a waɗannan kwanaki hudun zai dinga kasar ba ne a yana kan ya mun yi magana ɗansu yana kan hanya ko da ya ɗibi sati hudu ne kafin ya kai duk kasar zai yi kun gane ko tun da duk yana amsa sunan musafir duk yana amsa sunan musafir amma yanzu ya kai kuma ya yanke kwana hudu zai yi to zai yi kasar amma ya yanke kwana biyu zai yi ba zai yi kasar ba kwana uku ba zai yi kasar ba ya yanke kwana goma zai yi to tun daga yau din dai da ije zai fara zai zai fara cika sallah kuna ji da ke ko wannan ya yanke to amma wanda ije bai yanke ba akan yanzu na tambaye ku kenan wanda ita fi da zumar sai sun yi pop sai sun yi passing out parade zai dawo ya zai eh zai cika sallah yana zuwa zai cika sallah amma wanda ya tafi da zimmar da ya gama restoration gobe tun da yau ya tafi in ya gama restoration gobe ko bayan magariba ne zai dawo amma sai restoration ya dauke shi sati daya eh zai ci gaba da kasar ne zai ci gaba da kasar ne kun fahimci magana ta zai ci gaba da kasar ne wanda sallama da gida ya tafi makaranta sai bayan sun gama first semester zai dawo yana ganin ma ko dai ya dawo bayan first semester ko kuma sai an gama shekara eh zai cika sallah ne zai cika sallah ne kai ba ka gan shi ba ma har da ɗakin so da mukullin ɗakin ai shi ma wanda wanda ya tafi ma makaranta ai shi ba ya tambaya ma wannan wanda ya tafi makaranta ba ya tafi sanista guda ya ji ya share ɗakin shi ya yi komai ya wannan ai asalin mukim kenan wannan ai mukim kenan danganci ne mutum ya ce zai raka a biyu tambaya ta ana ita ce wannan sanista gudan da yana kasoro a fahimtarsa zai me yasa bai ajiye azumi ba duk tafiya da za a mata kasoro za a ajiye mata azumi wani ce da ke ko saboda duk mutumin da yi tafiya ya yanke cewar a wannan tafiyar da ya yi in ya je wuri kaza sati biyu zai yi to fa cika sallah zai yi duk mutumin da yi tafiya a tafiyar bai yanke adadin kwanakin da zai yi ba yana nan yau ko gobe yau ko gobe kasar zai yi kuna jina da kyau manya-manyan dalilai akan waɗannan abubuwa da mutane suke ta maganganu ne abu na farko hadisin anas ibn malik na tabuka anas salam ya kasance a tabuka tsawon kwanaki sha takwas ko sha tara yana kasaro kuna ji da ke ko yana kasaro sai malamai suka ce ai abin da isa ya tafi yanki ya tafi kuma ya tura jami'an tsaro domin su binciko mai su rumawa da suke sha iskar duniya suka ce za su kawo mai hari suna ina to ko duk wanda ya tafi yaki kai tsaye ƙasan ba yau ko gobe ba zai iya samun nasara yau ya dawo gobe kun gane magana ta kaga wannan kai tsaye kasar zai shi yasa yanzu inda za a tambaye ka dakaru da ke fagen daga yau suna eh, malam fatori gobe suna bama jibi suna kwandiga ana ɗaga su daga nan a mai da su kasar za su gaba da su ina fata mafi wannan kasar ko juma ba za su yi ba saboda a inda suke ba suna istitwan ba ne ba suna wuri ne na zama ba in aka yi ana sa da ne da yau ko gobe za a kammala da nan a koma can kullu da ke ko to wannan ko da ya ɗauki mutum wata biyu tunda ba shi a wani wuri tabbatacce kasuru zai a dinga bambance maganganun duk tafiyar da mutum yi da duk inda ya nufa da bai tabbatar da adadin kwanaki nawa zai yi ba zai ci gaba da kasuru ne annabi sallallahu ya je ta tabuka kasuru yayi dalili kenan kuna jina da kyau ko ya je hadisin abdullahi bin abbas ya je makka ya kwana goma ya kasaru ba zuwa kuma na hajji da magana kan ba a zuwa na fatahu makka shi ma yaki ne Dan ana cewa makka an bude ta ne anwa ko an bude ta ne sulhan ma'ana an bude makka ne da yaƙi ko ku a'a ba da yaƙi ba ne zare jiki suka yi suka fita suka hiran kenan da wanne ne Muhammad al-Amin Shankiti ya tattauna da suke adwa'ul bayan fi idah al-Quran bil Quran a cikin suratul Anfal daidai wa alamu anna ma ghanimtum anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirasuli wa lizil qurba tunda Anas sallallahu Allah ta'ala ya ce Anas sallallahu ya ce mana an halatta ma manzo sallallahu alaihi wasallam birnin Makka sa'ata min nahar da ke haramun ce tun tun tun tun yau ma khalaqa samawati wal ard to alhamdulillah dai ya je Makka tsawon kwanaki takwas ko goma yana kasuru yana kasuru ne a matsayin ya je fito maka ba ya je hajji ba kuma daga nan ma hunaini ya nufa daga nan hunaini ya nufa ba wai madina idawo ba kenan kaga tafiyoyi ne a tafiya daya kamar yadda muka ambata ɗazu tafiyoyi ne a tafiya ɗaya kun dawo da kun samu hutu sai ka ce za ka kai ziyara za ka kai ma bana ba za ka yi ziyara ba za ka yi hutunka amina ba Kullum da ke ko ba za ka yi hutu amina ba za ka je karkara ne ka je ka yi hutu hutun dama sati ɗaya ne ko sati biyu mu da ka sallame mu a nan ka sallame mu a kan za ka je ƙauye ka je ka yi hutu to akwai ƙauye na akwai dangin uba akwai dangin uwa akwai ina wannan tsakanin su da inda kake zai ki kilomita kaza wannan kilomita sai ga gaba ɗaya waɗannan kwanakin sati biyu da kai mana sallama in ka je tafiye tafiyen da ka yi a su su ma kuma waɗansu tafiye-tafiye ne ina fatan kun fahimci wannan da kyau saboda haka mutum ya kiyaye da yadda hadisan suke da hadisan Anas ibn Malik da hadisan Abdullahi ibn Abbasin da suka nuna ya zauna a wuri kaza kwanaki goma yana kasaru ko kwanaki takwas yana kasaru ko kwanaki goma sha tara ko kwanaki goma sha takwas yana kasaru sai malamai suka ce waɗannan ya yi kasaru ne a kansu akan bai yanke kwanakin da zai ba aslan domin duk mutumin da ya tafi bakin daga babu cewar yau ko gobe ina fata mun gane wannan da kyau to ku da kuka ce kwanaki hudu zai yi in mutum duk mutumin da ya tabbatar da kwanaki hudu a gari zai tsaya tsayon kwanaki hudu dole ya cika sallah ina fata mun fahimci wannan da kyau ko ina fata mun gane wannan me dalili sai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuqimul muhajiru ba'da qada'i nuskihi al muhajiru ba'da qada'i nusukihi salasa hadisi ne ruwayar muslim da tirmidhi da ibn maja yuƙimu al muhajiru ba'da qada'i nuskihi salasa duk mutumin da ya hijira wana ji da kyau duk mutumin da ya hijira an ba shi dama ya tsaya a birnin makka bayan ya kammala aikin hajji ko na umara an ba shi dama ya tsaya a birnin makka tsawon kwanaki uku duk mutumin da ya hijira daga makka ya bar ƙasarsu ta haihuwa ya bar garinsu ya hijira zuwa madina to damar da aka ba shi ita ce ya tsaya a birnin makka a duk lokacin da ya shigo maka ya umara ko duk lokacin da ya shigo maka ya hajji damar da aka bashi ya tsaya a maka, tsawon kwana uku in ya kai kwana hudu zo biyar to ya zauna a gida hijar ta lalace kun gani hijirarsa za ta buruwa shiga rudani sai malamai suka ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi muslim hadisi ingantacce cewar ya bai ma waɗanda suka hijira damar su tsaya a makka tsawon kwana uku ya nuna duk inda mutum ya je tsawon kwana uku yana amsa sunan matafi kun da kyau yana amsa sunan matafi shi yasa aka ba su wannan damar domin baya yiwuwa mutum ya hijira ya koma ai bu gana sallama yi risa na wani bawan Allah ba ah, hadisi shi yana farko farko riyadu salihin da ah, ajali cutar ajali ta kama shi a makka ai ba mutum baya son ya hijira bayan ya hijira daga maka kuma ya sake koma ya mutu a can yana ganin kaman ya lashe ladin hijirarsa ne a wurin ya ba su dama duk wanda ya hijira an ba shi damar kwana uku kenan sai suka ce kenan kwana uku yana masa sunan matafi in ya zama hudu ya zama muqim ya zama muqim mazauni shi yasa sai ba a ce kwana hudu ko biyar ko shida ba kun lura da kyau ko sannan kuka lura kuma shigowar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yi birnin makka a asubahin hudu ga wata kwanakin da i a makka yana kasuru kwanaki hudu ne kafin a cikin garin maka kenan kafin kuma ya zo ya fita zuwa muzdalifa zuwa arafa zuwa mina zuwa kaza ya kammala kuma ya zo ya wuce so abin da ya faɗa a baki kwana uku ya baiwa masu hijira sai malamai suke istinbati a fahauli khitab mafhumul muwafaqa cewar kenan idan mutum ya wuce kwana uku ya zama muqim mazauni in ko yana kwana uku ya zama musafir yasa sai aka ba su wa'adin kwana uku a inda suke ina fatan kun gane yaran da malamai suka yi a kan asali ka ɗauka matsala ce khilafiya matsala ce khilafiya kuskure ne ka zo ka ce abin da yake sunna shine kaza kana rufe ɗayan ba sunna ba kenan matsala ce khilafiya kuma ɗaya kenan sannan na biyu karka ɗauka malikiya ne suke da wannan ne mazhabin malikiya da shafi'iya da hanabila kun da ke ko abin da sa ban so in dinga ambata sunan mazahib ba mu yi karatu mu kai ka fahimci kowanne karatu a matsayin shi na na karatu amma mutane sun dauka saba wa malikiya nau'i ne na sunna sai ya dauka kamar in abu ya zo a baya baya tuntubar ya tabbata ko bai tabbata ba wani nau'i ne na gargajiya saboda haka yana ganin sunna ne ma saba mata haka ne ko ba haka bane a ah, wata to wani lokacin muka faɗa ga danka ka fahimci ba wai su kaɗai ne suke da wannan fahimtar ba fahimta ce ta magabata tin tin tin tin ba wata fahimta ce ta kwana jiya ko shekaran jiya ba ana fata mun fahimci wannan da kyau in ka ga yadda ibn qudama ya tattauna matsalar nan a cikin almughni a cikin almughni wallahi abin zai baka mamaki zai baka mamaki sosai da sosai ko ka duba alisu zikar na ibnu abdulbar bar ka gaba ɗaya maganar ba ta tada jijiyar wuya ba ce amma dai ka fahimci waɗanda suka ce kwana hudu ko kamar yadda mai risala ya faɗa duk wanda ya yi niyyar tsayawa a wuri kwana hudu ko kuma salloli ashirin zai cika sallah salloli ashirin sallah nawa kenan kwana nawa kenan eh kaga salloli ashirin zai baka damar yanzu ka iso gari karfe goma na safe kaga zaki a zahar ɗin mun ɗauka asabar Zaki a zahar ɗin asabar abin nan zahar, la'asar magariba isha na asabar kenan sai mu je lahadi lahadi kaga akwai asuba zahar, la'asar magariba isha ko an samu tara kenan sai a je litinin asuba ah, zahar la'asar magariba isha sai a je sha hudu sai a je talata asuba masamu kenan sha biyar kenan ko a zahar la'asar magariba isha sha tara kenan sai mu je Eh, laraba kenan ko asuba kaga yanzu a samu kwanaki abin nan salloli ashirin kenan daga karfe goma mace ya saka gari karfe goma na asaba na safe zuwa laraba ko dai mutum ya lissafa ta bangaren eh, salloli ashirin ko kuma ta bangaren kwanaki hudu ina fata mun fahimci wannan da kyau menene dalili akan haka waɗannan kwanaki a rasulun ya shigo birnin makka ya shigo birnin makka a subahin ah, ah, binnan a subahin hudu ga wata kuma ya fita a subahin ah, takwas ga wata zuwa arafa bayan ya yi asubahi ke zuwa mina ina fata mun fahimci magana za ga kenan ba wai abu ne na gargajiya ba akwai nau'i na dalili da ake da shi kuma wannan shi ne abin da ya kamata mutum ya yi la'akari da shi a kodayaushe قال مالك رحمه الله وذلك habu masu metu ilai wannan ne mafi kyawun abin da nake kenan malik ya san akwai saɓani imana cewar kwanaki nawa za a yi a yi ƙasaru? shin kwanaki hudu ne ko kwanaki goma ko kwanaki sha tara ko kwanaki sha takwas kun gane maganar sai ce wa zalika wannan magana ta wannan tabi'i sa'id ibn musayyab ahabbu ma sami'tu ilai ita ce magana ta kwanta min are ta ga maka isharar cewa akwai sabani kenan yawa qal sai kuma tafri'at abin nan wasu abubuwa karkashin wannan qal wasu ila malikun an salatul asir fa qal mithlu salatul muqim illa an yakuna musafira wasu ila malikun an tambayi imam malik ibn anas an salatul asir dangane da sallar ribataccen yaƙi sallar ribataccen yaƙi sallar da aka kama sojan da aka kama shi a yaƙi eh rubuta ribataccen yaƙi bawan da abin nan sojan da aka kama shi a yaƙi ba ana Ka ga ana yarjejeniyar a sako musu sojoji kaza su masu saki sojoji kaza ba eh to wannan sojan da aka kama ko wannan jami'in da aka kama ya sallahi za ta kasance a inda yake kuna ji da ke ko sai aka tambayi imam malik ibn anas aka haka fa qala sai ce mithlu salatul muqim irin sallar abin nan mazaunin gida zai nan inda yake zai cika sallah illa an ya kuna musafira sai da in ya kasance yana halin tafiya tare da waɗanda suka kama shi sai da yana kasance yana halin tafiya tare da waɗanda suka kama shi abin nan prisoners fa eh su ma mukim ne kenan kuma to ai ka ga ba wai yana on da federal ne ai Sakan yi mutum daga inugu ne kuma a kai shi fatasku eh? sai idan suna halin tafiya ne ya tabbata gari shi kenan tambayar masu karatu cewar semesta guda mutum yana kasaro ko kaza ina jin ta fito ko eh ta yana ta fita eh, ya yanki cewar inda mutum ya yanki ga abin da zai shi ne kuma ka lura da kyau duk mutumin da ya haka ba za ka ji yana tambaya ba ba za a zo karatu yana tambaya ba kuma kenan za ga wanda ya saba za ga yana da nau'i na kaikayi a zuciya yana tambaya hasan wal ismu ma haka fi nafsi wa karita an yattali alaihi nas qala babu salatin musafiri idza kana imaman aw kana wara sallar matafi idan ya zama shi wa liman aw kana wara imam ko kuma ya zama bayan liman ya zama shine mamu kenan matafi yana zama liman matafi kuma yana zama mamu قال وحدثني قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم صفرون قال حدثني يحيى عن مالك أن عن مالك عن ابن شهاب دق ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري an salim bin abdullah daga salim dan abdullahi an abihi daga babansa abdullahi dan umar anna umar bin khattab abdullahi yake cewa lalle umar dan khattab radiyallahu ta'ala an wanda ya rasu shekara ta 23 bayan hijira kana idza qadima makka ya kasance idan ya isa birnin makka salla bihim raka'atain sai ya musu salla raka'a biyu kaya shine khalifa shine khalifa da makka da madina duk sultanihi ne duk suna ƙarƙashin ikonsa ne so shi ya tura gwamna makka kun lura da ke kusa saboda in ya je makka ya limanci ba za a ce ya yi limanci a inda ba ƙasar shi ba eh shi ne khalifa shi ne babba saboda in ya je makka yana musu sallah sallah bihim raka'atain sai ya musu sallah raka'a biyu domin shi matafi ne kullura kenan shugaba yana iya zama matafi a ƙasar shi shugaba yana iya zama matafi a ƙasar shi yana abuja ofis ɗinsa amma zai iya zuwa mina ƙasar shi ce lagos ƙasar shi ce bayelsa ƙasar shi ce kano in yaje kuma ƙasar zai yi kun da ke ko in yaje ƙasar zai yi in kuma ya wuce ba su sallah ya yi eh, in ya wuce juma'a juma'a ya azhar zai na'am yau tsafacin ko sun ya ƙul sannan sai umar ya ce ya ahala makka ya kuma mutanen makka a cin salatakum ku cika sallar ku fa inna qaumun safar lalle mu mutane ne da suke matafiya kun lura da ke ko ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah atimmu salatakum fa inna qaumun safar ku cika sallar ku mu jama'a ne matafiya qaumun mutane ne safrun safrun jam'i ne na safir kullura ko safir safrun rakib rakbun sahib sahabun warrakbu asfala minkum kaga sai aka ce arrakbu alawa zani fa'alu kenan قال وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك irin da wancan hadisin sai dai wancan malamin malik shine ibn shahab muhammad ibn muslim az-zuhri wannan kuma malamin malik shine zaid bin aslam wanda ya rasu shekara ta 136 an abihi daga babansa an ibn umara daga abdullahi dan umar an umar bin khattab daga umar dan khattab misal zalik kwatankwacin dai wancan din cewar in yi tafiya zuwa makka yana yana sallah ne raka'a biyu shi khalifa ne yana sallah raka'a biyu قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي وراء الإمام بمنا أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي للي عبد الله بن عمر يا كسن تينا ينصلى وراء الإمام أباي الإمام بمينا أمنا من تكسر أيوه أربعا ينا ركعة هدو إذا صلى yauwa anna abdullahi ibn umar kana yusalli wara al-imami bi minan arba'in lalle abdullahi ibn umar ya kasance yana sallah a bayan liman amina raka'a hudu kun ga yanzu shine shine mamu kenan ko can kuma umar shine liman kenan in kana liman matafi zaka bi hukuncin kanka ne ba wai don su mazauna gida bane ka bi sallar su kun gane yawwa haka kuma idan kana mamu matafi mamu zaka cika ne zaka cika ne Muhammad ibn Salih al-Usaimin yace ko da kabbara harama ka samu kun lura da kyau ko ka samu liman yana sauni sai kai Allahu akbar sai ka zauna kana zama sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah in ka tashi cikowa raka'a a hudu zaka ciko kuna jina da ke ko domin fa ma adaraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu kuma inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi wannan kenan shin za ku iya zuwa majalisi ana karatu amma ku matafiya ne in za a yi sallah sai ku ja gefe ba a kau da sunna domin a tsaye da sunna ba a kau da sunna domin a tsaye da sunna kamar ba a zuwa da bidiya domin a kawo da bidiya lura da ke ko in mutum yi maka bidiya kai sunna za ka yi mai eh, shi ne kayi sunna amma yi ma bidiya kuma kai bidiya ai an zama ɗaya kenan shi ne saboda haka ya halatta mamu liman yana cika sallah mamu ya bi ya mamu matafi ya bi shi ku lura da kyau kullun haɗuwar kai ake bukata sama da rabuwa kullun a fi baiwa duk da abin nan salatul musafir salatul safar sunna ce mai ƙarfi haka ita ma salatul jama'a kullu da ke ko ka lura ban haka ce salatul jama'a ajin farko fa ita ce sallar da liman yi ya wuce gaba bayar ita salloli jam'i na biyu da na uku da na hudu dai kawai dai a daije ne fa ka lura da kyau kada ku ce aiku ku uku ne za ku iya yin jam'i saboda haka liman zai bada sallah sai ku fita sai ya kammala sai ku dawo ku yi jam'i kawai da kun yi sallah ne kun lura da kyau ko limami ratibi a masallaci limami ratibi na masallaci yi sallah farko da mutum uku kun lura da kyau ko ya fi mutum ashirin su zo su jam'i na uku ko na hudu bayansa ana so mu gane wannan da kyau Fa'iza sallale salla nafsi in ko ya salla shi kadai salla raka'atayn sai ya salla raka'a biyu haka abdullahi bin umar yake yi a makka qala wa hadathani an malikin an ibn shihab an safwan annahu qala جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا قال وحدثني عن مالك an ibn shihabin an safwan annahu qal daga safwan yace ja'a abdullah ibn umar abdullah ibn umar yazo yaudu abdullah ibn safwan yana gaida abdullah ibn safwan fa salla lana rak'atain sai mana salla raka'a biyu abdullah ibn safwan ya rasu gara ta 73 sai mana salla raka'a biyu sun thumma sarafa sannan sai jiyo sai sallama yi sallah raka'a biyu sai yi sallama yanzu waye liman kenan abdullahi ibn umar kuma matafiyi ne sai yi sallama fa kumna sai muka mike fa atamamna sai muka ciko yana abdullahi ibn umar yana liman mu kuma muna mamu sai ya ba mu sallah sai matafiyi ya bai ma mazaunin gida sallah ya halatta matafiyi ya bai ma mazaunin gida sallah ya halatta mazauni ya bai ma matafiyi sallah kun da ke ko a ciki wanne yafi ka samu cikakken jami'i shine subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik idan Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu sallama da juna insha Allah ta'ala a sai goma ai eh darasin mu na gobe na Lahadi insha Allah ta'ala za mu sallama da juna zuwa Sudan insha Allah ta'ala